Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 30 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kafa dokar ta ɓaci a birnin tarayyar Najeriya Abuja. za ku kuma ji wani rahoto na musamman akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jihar zamfara lamarin da al'ummar yankin suka ce jiya ya fi yau muna kuma ɗauke da wata tattaunawa da muka yi da wani mazaunin ƙasar italiya akan hali da ake ciki game da matakan dakile yaduwar cutar corona virus da ke kashe mutane a ƙasar fiye da ko'ina a duniya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci. Kasar Spain ta ba da sanarwar wasu mutane 812 da suka mutu sakamakon cutar coronavirus a yau litinin. Yayin da aka samu ƙarin sabbin kamuwa da cutar sama da mutum dubu shida. Wanda hakan ya sa kasar a mataki na uku a faɗin duniya tare da kasashen Amurka da kuma Italiya da suka zarta adadin kasar China. hukumomin kasar ta spain sun kafa dokar hana zirga-zirga makonni biyu da suka wuce don dakile yaduwar annobar wannan tsarin ne gwamnatocin kasashen duniya ke amfani da shi wanda ya hada da sabuwar dokar hana zirga-zirga da aka saka a moscow inda mutane da aikin su ya zama dole ne kawai za su fita ko kuma siyan magunguna da abinci Ko a Najeriya ma shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kafa dokar hana zirga-zirga a birnin tarayya Abuja da kuma birnin Legas mafi girma a kasar. Inda ya kara da cewar a ƙaurace wa tafiye-tafiye zuwa wasu jihohi. Haka zalika hukumomi a ƙasar Zimbabwe sun saka dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni uku daga yau litinin. yayin da ake ƙara tsawaita irin waɗannan matakan a ƙasashen Nepal, Slovenia da kuma Argentina. Duk kuwa da jan aiki da ke gabansa, shugaban Amurka Donald Trump bai manta da zaben gama gari da za a gudanar a watan Nuwamba ba, a daidai lokacin da yake ƙara fuskantar hauhawar mace-macen mutane sakamakon annobar coronavirus. Ba na tsammanin akwai wani shugaban ƙasa da ke irin aiki fiye da wanda nake yi, in ji Donald Trump lokacin wata ganawa ta kusan tsawon sa'a guda a yau litinin a wani shiri da yake matukar sha'awa na Fox and Friends da gidan talabijin na Fox ke gabatarwa. Trump ɗan jam'iyyar Republican ya soki lamirin abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da cewa idan da sarkin bacci jo ne shugaban ƙasa da ba zai san abin da ke faruwa da annobar coronavirus ba. siyasar amurka da irin yakin neman zaɓe mai gauni yadda ake ɗaga tutoci da kuma ihwace-ihwace duk zai zama abin tarihi a yayin da trump ya ƙara tsawaita matakan nisan ta kai har zuwa ƙarshen watan afrilu a nan amurka da kuma kiran da a hana tarukan jama'a masu yawa trump da biden duk sun ƙaurace wa irin waɗannan tarurrukan inda suka raja'a da caccakan junansu ta kafofin sadarwar zamani na yanar gizo adadin mutane da suka mutu a jihar New York ta nan Amurka a sanadiyar annobar coronavirus a yau sun kai mutum dubu ɗaya. A yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka ƙara ɗaukar tsauraran matakai don dakile annobar. ana sa ran asibitoci a birnin na new york za su fara samun sauki da isowar asibitin tafi da gidanka na jirgin ruwan sojin ruwan kasar a yau litinin wanda zai samar da muhalli ga duk waɗansu masu cutar ta coronavirus ta hanyar ɗaukar masu buƙatar kulawa ta musamman ɗaya takwarar asibitin ta jirgin ruwan usns ta soma kula da marasa lafiya a jiya lahadi a bakin gabar tekun long beach da ke birnin los angeles Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakan kariya na nisanta jama'a da juna don kaucewa ƙara yaduwar annobar da a da za su ƙara aiki a yau litinin da cewar za su ci gaba har zuwa ƙarshen watan Afrilu. A yanzu Amurka ce tafi yawan mutane masu ɗauke da wannan cutar ta coronavirus a faɗin duniya. Italiya kuwa ta fi yawan adadin mutane da suka mutu fiye da kowa. kuma har yanzu take cikin tsaurara matakan hana zirga-zirga na tsawon makonni ta ƙara ba da sanarwar mutuwar mutane 770 a jiya lahadi to amma suna ganin haske na raguwar cutar sannan a hankali da raguwar masu kamuwa da cutar masu zaɓe a ƙasar mali da ke yammacin afirka sun fita a jiya lahadi don kada ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka yi tsaikonsa na tsawon lokaci wanda ya gudana a cikin kalubale biyu na fargaba 'yan da kayar baya da annobar coronavirus. An buɗe rumfunan zaɓe ne sa'o'i kaɗan bayan hukumomin lafiyar ƙasar sun ba da sanarwar mutuwa sakamakon annobar COVID-19 ta farko a ƙasar. Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin birane da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufewa don shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Ya zuwa yanzu ko me ake ciki? Hassan Maina kaina ya jiyo mana ta bakin mahukunta da mazauna birnin. Abuja babban birnin tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin biranen da 'yan anjima kaɗan za su shiga cikin dokar ta ɓaci da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya a wani ƙoƙari na shawo kan yaɗuwar cutar numfashi ta coronavirus. Akan haka na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan birnin CP Bala Chiroma ko ta za su tabbatar da bin wannan umarni? Ai ka san shugaban kasa ya riga ya ba da da za a kulle har da Abuja. Saboda haka nauyi ne kan mu jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro mu tabbatar da umarnin da shugaban kasa ya bada a yin wannan kuwa duk abun da muke da duk mutanen da muke da duk motoci karnuka ne mehe da muke da za mu fitar da su mu tabbatar da an cima wannan umarnin da shugaban kasa ya bada saboda haka duka dpo na duka 'yan sanda na motocin patroli na da sauransu haka duka za mu fitar da su umarnin kowa ya riga jin wani mu tabbatar cewa an bi wannan umarni. kada idan muka duba kaɗan daga cikin tsare-tsaren da kuka yi ya zuwa yanzu kaman me da me da kuka yi domin ganin cewar wannan al'amari ya tabbata. mun shirya mun da mutanen da ya kamata mu yi amfani da su mun da motocin da ya kamata mu yi amfani da su mun san wuraren da ya kamata mu tsare hanyoyin shigowa gari da hanyoyin fita mun san cikin gari kuma wuraren da ya kamata mu tsare a cikin gari muna sane da cewa ka tsara nan wata can wurin ana wani abu saboda haka mun san muna da patrol teams da za su zaga cikin gari su tabbatar da cewa wannan umarnin an bi shi Shi ma ministan birnin abuja Muhammadu Musa Bello zai yi taron gaugawa da manyan jami'an tsaron birnin kamar yadda kakakinsa Abubakar Sani ke shaida min. Shi mai girma minista zai yi taro na gaggawa da manyan manyan jami'an tsaro don a fito da tsare-tsare na tabbatar da cewa an tabbatar da umarnin da mai girma shugaban kasa ya bayar wajen sa ido kan shige da fice na mutane zuwa cikin wannan birni na abuja dama tun farko hukumar birnin tarayya ta ɗauki tsauraran matakai farko dai kamar yadda ka sani an rufe makarantu tun daga firamare zuwa sakandare da kuma jami'o'i an rufe wuraren ibada an kuma takaita zirga-zirgar mutane a cikin kasuwanni inda ya zuwa yanzu in ba kayan masarufi mutum yake sayarwa ba ba a ba da dama mutane su shiga su taru a cikin kasuwanni Wasu daga cikin mazauna birnin irin su Mustapha Ladan Sofi na goyon bayan wannan mataki na shugaban kasa to amma kuma sun ce akwai karin abin yi. To mataki dai a gaskiyar magana daidai ne idan ba dakatar da wannan abun ba to in muna gudun talauci to ba za mu guji mutuwa ba kasancewa abin da shugaban kasa ya yi daidai sai dai ya kamata ya tabbatar ta ɗauki wani mataki wanda za ta kan cewa ta ɗan akwai daga cikin mu waɗanda ba su da abin da su yau wannan tana da gobe kuma sai nan cikin Abuja. Ya kamata a fito da wani hanya wadda su irin nan mutane za a taimaka musu. na Musa Halil Gumel, ni direba ne a nan birnin tarayya Abuja. Sanarwa mun karbe ta hannu biyu mun zauna a gida. So amma gaskiya muna buƙatar tallafi daga gwamnati. Kamar da wasu gwamnatoci suka yi kamar su Nijar, mun ji a rediyo cewar an ba su eh, an ɗauke musu eh, biyan kuɗin wutar lantarki da kuɗin ruwa. Su ma a nan najeriya muna bukatan wannan tallafin daga gwamnati yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki zai yi ganin wannan cuta ta coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin gaugawa a nan birnin abuja hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. a gaida hassan mai na kaina Kasar Italiya na ci gaba da zama na farko wurin yawan mace-macen cutar coronavirus, inda tuni mutane sama da dubu goma suka rasa rayukansu. Sai dai hukumomin kasar na ci gaba da tsauraran matakan hana zirga-zirgar jama'a domin dakile yaduwar cutar. Jamal Adam mazaunin kasar Italiya ne ga kuma abin da yake faɗa mana game da halin da ake ciki a kasar. farko dai muna ce dai muna yi ma Allah godiya saboda eh, abin da muke fuskanta wanga musiba wanga annoba Allah muke addu'a muke roka kuma ya kiyaye mu da shi To ya rayuwa yake a daidai wannan lokacin da ake fama da umarni da hukumomin suka bayar na hana zirga-zirga? Gaskiya wallahi rayuwar mu ce muna cikin wahala saboda yanzu haka nuke magana ga mu haka sati biyu ke da muke cikin gida ba mu fita saboda mu saboda wannan coronavirus. Don kamfani da muke aiki duka an kukulle shi mu duka an ce na mu zamna gida. To bayan zama gidan kuma akwai forms. Takardu da kuke cikewa. Duka sunanka da komi da komi yana kai. Yadda doka ya gwada a wuri uku kake da hanya ka ce, in dai ka bar gida. Na daya daga gidanka ke wurin aiki. Daga gida sai supermarket wato ka je sai sayin kayan abinci da sauransu. Na uku inda za ka je da shi ne pharmacy. Pharmacy kuma ya zama ya zama agent wato cikin family ma kai ko mata ko cikin yara ne babu lafiya to lokaci za ka kaje ka sai ban da wuri ukun ga baka da hanya ka je ko ina to me saurare zai nemi ya ji a wace jiha kake wani state kake a italy eh, ina a torino ne torino na akwai wani karamin gari da ke anda torino ana kiran wannan gari kunio to a wurin muke amma inda abin ya fi karfi sosai shine cikin milan babban gari da ake kira milan an milan cikin rijin milan nan kuma akwai gari da ake kira bergamo wurin na biyu ke na tukun akwai gari kuma da ake kira reggio emilia to wulare uku ga wurin abin yake sosai sa wurin aka dokan ma mu da muke gama dokan nan bai da karfi kamar wannan unguwa kusan kowa an kowa cikin gida a nan unguwan mun za ka iya ka fita amma ya dace wannan takardar da na ma zancen shi ko ku na ma batun shi ya kamata yana tare da kai always inda za ka duka in ba haka ba da sun tare ka in dai baka ba da reason lalle inda za ne sun control a eh, ga inda za ka kaza kaza to 1500 euro ya kamata penalty ka kenan au in suka ma shi kan sauki sauki wato unguwan 500 zuwa sama yadda in ce dokan yake tafiya ke amma yanzu haka ina ma magana ga in kalli muka leka waje wato kusan kyafiyu ne ba kowa waje kusan in ce muna cikin wahala saboda ba mu saba da wannan rayuwa ba. Ka ce mako biyu kuna cikin gida ba kwa fita to ya batun lamarin abinci yanzu ana samun abincin ma idan an fita? Ana samun abincin because gwamnati ya ce duk kowane supermarket duka a buje da ke sai da kayan abinci ko kuma an ka shiga wani supermarket da mun shiga akwai wurin sai da kaya akwai wurin sadda ya sunan shi mu ce madubin ido kayan yara wannan wuri duka an kulle in banda lalle inda za ka je da ka shiga in direct za ka ka doki abinci ne ko ku ruwan sha ko wani abu haka in da shi ba abin da za ka same shi cikin supermarket da ake sayarwa shi sa wannan ne shi har ila yau yana nan shi ce fitan da muke samu wannan iskan da muke samu mu sha mun je waje kenan kuma cikin lore kake wai ka sauka kana yawo a'a wannan ba ya amince ma da wannan ba yasa da ka fita ka je ka abinci ka zo gida ko mata ma ba su yadda suna tana cikin mota sai dai kai kaɗai saboda wannan takardar da na ma batun shi nan ba sunanta kai sunanka ke kai ni da nake maganan ga ni da mai daki na mun fita mu je mu yi sisi a lokacin ban san yadda dokan ke aiki ba shere yan hukuma suka tare shi suka tare ni to me yasa ni da mai daki na muke ta nace a ai abincin yara za mu je mu sai saboda ita ta san kai ita ce sai suka ce a wurin in saya in juya da mota jin aje ta gida ita ta bin list ni in fito in je sai in yi wannan sisi in komo da shi sa rayuwar da muke ciki kenan. To na san kana dan tattaunawa da yan uwa da abokan arziki a can cikin Italy din musamman ma a yankin Milan da abin ya fi tsamari. Menene korafin da suke yi a daidai wannan lokaci da kowa ke cikin gida? Eh to korafin shine kaga na daya in ce ne to farko da yake mutane sun dan sassa eh, taurin sha'anin batun abinci za ka yi kafta ka je ka sai abinci amma wannan unguwan nan fita ma ka je ka sai abincin ma wato she hukuma sun make sure wani wani lokaci ma she an make sure an escort ka an san inda lalle za ka da yake wurin abin ya hice su sosai yasa wurin dokan wurin ma na da karfi ma ya fi kamar yadda na koro ma yadda na gana mu yake yasa wurin gaskiya ana cikin wato kuncin hazi sosai mai gida abin ya zo da farko muna ji kamar wasanni dai kamar yadda aka kasani abin ya zo wato an duke shi kamar wasanni sai da lalle aka kama a yanzu ga abin da ya kai isa su wurin ba su doke shi da wasa ba wallahi ana cikin ban san yadda zan kwatanta irin halin da ake ciki yanzu ba jamal adam kenan wani dan afirka mazaunin kasar italiya Har yau dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yayin da duniya take fama da yaduwar cutar Corona coronavirus da kuma daukar matakan dakile yaduwar. Al'ummar jihar Zamfara suna kokawa ne akan halin ni'asu da suka shiga sakamakon ayyukan 'yan ta'adda da ke kashe mutane a jihar. Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya mana rahoto na musamman akan hali da ake ciki a Zamfara. Rundun tsaron Najeriya ya tace ta samu nasarar ceto mutum goma sha biyu da aka sace a jihar Zamfara, ciki ko har da wani hakimi. mukaddashin kakakin rundunar tsaron Brigadier janar Bernard Onyiko ya bayyana a wata sanarwa daga aikin wata rundunar yaƙi da 'yan bindiga, hadarin daji da kuma cin gaba kamar yadda sojojin suka kirkiro wannan taken da ke yakar 'yan bindigar masu satar mutane da ma shanu a yankin arewa maso yamma. Bernard ya ce a yankin karamar hukumar Bungudu an cafke 'yan bindiga sha hudu da kona gidajensu goma sha uku. Ba mamaki wannan zai zama tamkar sashin mataki ne daga al'ummar ƙauyuka da muka zanta da su da ke kukan yadda 'yan bindiga kan yi bazata su shiga ƙauyukan nasu da kawo kawo asarar rayuka har ma da wani lokacin da rubuto wasiku na barazanar kawo hari matukar ba ba su makodan kuɗi ba. Ni Muhammad Ibrahim Karari. Barayin nan sun fito daga shinkafi muka shiga cikin gidaje muna dibin mutanen da sun kashe muna ɗauko mutum ɗaya ɗaya ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garinmu. mu a gama heshe su sai ga wannan bakan mota sai suka ce mota nan na da an kasa an kace eh, sai suka ce da nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an tura da su gune ba sai ni ke tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen da karaye wallahi sai an kawo su gune saboda mu dai kun ga ba mu da ba mu ba mu ce mu goma ba amma mutanen da sun su ashirin ya za a yi a ce mu to mu rufe su ranga sai wani uban kasa ce a'a za a kai gwalli da yan guso a nemo mutane a tawon ce mutum nawa ka wuto gwalli da yan guso da kamin ka kawo karayi babu kowa ka tuka ce mun rewa ga mutane babu likawani babu teloli masu tsinci ce wallahi ba mu ya suka ce mun ai ba su da mota da su tuka gawo kinan ce to su bari muna da mota na hawo mashin ne to inda aka samu sabin na kira gwamnati a cikin motocin na a tuwo mota guda mu to mu ɗauki gawakin ga muka zo muka ɗauko gawakin ga sannan mun ka tawo mun daɗe muna kaddama da su a lokacin nan mutane nawa kuka samu kuka samu mota kuka kai gumi eh gawaki nawa kuka ɗauka a lokacin lokacin da muka da mutane cikin garin nan gawa ashirin da ɗaya muka hisuwa wani uban ƙasa ya ce ba a zuwa da nashi a bashi ciwo sai wani gari wanda aka ce mafal muka bashi su muka to da gawa goma sha tara bayan mun dawo da su muka aje ba mu ga wani ba an kai bincike garuruwa bai nan ka sake koma muna nema ne muna nema ne sai da an ka kwana biyu sannan an ka ga mana an zai ma koma muka samu wannan gawa cikin daji ya hau sama ice su halbe idan suka shigo gari wani irin abu eh? ake eh, tambaya ta nan. idan suka zo gari harbin kowa suke ko kuma suna zaben mutanen da suke da sun zo gari babu kunne babu hure babu karamin yaro babu mace babu babba babu tsoho wallahi babu ruwan su halbi dai sosai in sun ka wace sai su kore shanayen ku sai su yi daji da su ba su ansuwa. Da kamar ana kulla wata yarjejeniya da su ana ba su wasu kuɗi sai su rika zama a bayan gari su ba sa kaiwa hari wa kowa sai wanda. Eh a lura haka suka yi Eh. in suka zo suka yi halitta halitta mutane na sheka gidan da suka san su shiga sai su su kama mata ko maza su yi daji da su suka zo sai su yi garkuwa da su ana ciniki da su sai an ba su kuɗi to da suka ga sun gama kwashe waɗanda adda kuɗi sai suka kama azama garuruwa kuɗi wanga gari ya ba su miliyan biyu wanga ya ba su miliyan ɗaya da rabi wanga ya ba su miliyan uku haka na suka kame da kuma bayan sun kare da sun ka tabbatar da haka kuma sai suka kama tuwa dai suna halgalabin na mutane. Tuni wasu suka shiga yanayi na gudun hijira daga jihar Zamfara inda suka shiga wa imma jihar Kebbi ko kuma jihar Katsina. Sunana Habibu Ibrahim babban rafi Bordoki Ward Gudu Local Government Zamfara State. Dai kun faɗa musu amma dai gaskiya ranka dai ba wani matakin da an ka dauka. abun da nake so na gane shin mutane in sun zo suna harbin kowa ne ko kuma akwai mutanen da suke zaba su su kai musu hali. Kowa suna halbi ranka ne da kowa suna halbi tsoho yaro wanda an kai hayo da wanda adda shekara ɗari kowa suna halbewa da kowa da kowa sai wanda ya tsere wanda Allah ya tsere da rayuwar shi. Domin da masu suka suka biyan mutane masu halbi na ba an goya su su kuma sai su tafi mutum. Kaga kuma mai tahiyan mai gudu a kaha ba zai tsere mai mashin ba sai sun ci masu dango da kasar nasu halbe mutum. Eh, sunana Ibrahim Muhammad. Ni ina ma daga cikin wanda an kashe kanina daga cikin mutanen da suka shigo. Wanda ya samu ya tsere ya tsere wanda bai samu ya tsere ba kuma sun fara shi ni da kaina an ka zo jana'izan wa'annan mutum ishirin da ɗaya kowane shi ne da kaina sai da an ka gina rami tare da ni. Wannan ya nuna wasu barayin ne na daban suka shigo jihar Zamfara ko kuma waɗannan ne na daɗin har yanzu ake fama da su. Wallahi ba mu iya gane ni dai ban iya gane ba baki ne ko ko yan gida ne ban sani ba. Ni dai barayin sun je sun shigo mu na gida kwatsam. Halin da ake ciki yanzu a Kebbi State muka fitowa saboda nan jihar ɗin dole mu tsallake nan mun koma jihar Kebbi State. Wato ma'ana a cikin jihar Kebbi a wani gari kuka samu kuka fake. a danko local government. Irin wannan kalubale ya sanya wasu ke nuna damuwar rashin tasirin sulhu da 'yan ta'adda, da wasu kuma ke cewa gara ma jiya da yau a bangaren yanayin tsaro musamman ma na jihar Zamfara. ga ra'ayin ɗaya daga dattawan arewa a waisu giwa. mutane na cikin zulumi to ashe in haka ne to me amfanin gidajen yari ai sai a sake wa'annan mutane su neman sulhu da su mana a maimakon a bar su a daure tunda dai ba za a daure wa mai laifi ba sai dai a yi zama da shi a yi sulhu dan najeriya ta ɗauki hanya na mai da kasan gaba ɗaya kowa zai zama dan ta'ada tunda dai ana kokari ne kowa har gwamna ya shiga rediyo ya ce wai shi yana da wayoyin namba wayoyinsu amma za ka bar alƙali ya ɗaure barawon da ya sata eh, akuya ko kuma wanda ya sata doya gonan wani ko kuma wanda ya yi ɗan yanka aljihu shi kenan a ce a ji a ɗaure su amma yan ta'adda ne kiri-kiri suna kakkace mutane sannan a ce wai ana sulhu da su to yau dan me ba za mu eh, mutane ba za su ci gaba da wayan abubuwan nan ba tunda abin ya zama sana'a ba gwaninta ne gwamnonin ya kamata su su canza baka goyon bayan sulhun da ake da yan ta'adda ne a ba na goyon baya duk wanda ke son Najeriya ta samu ta shiga hanyar ta farkin gyara a ɗauki mataki kayan yi wani polis ig tafa balegu wanda ya ɗauki mataki a wannan lokacin duk wanda dan ta'adan da aka kama kashe shi ake yi ba wai za a tsaya ne a ce bari a yi sulhu da shi tun aka yi sulhu da shi to wani na nan wanda ba shi da aikin yi shi ma zai koya a samu a yi sulhu da shi a samu shi aiki ɗaya daga jami'an labarun gwamnatin zamfara zailani babba ya ce sam ba ra'ayin gaskiya ba ne a ce hannu agogo na kawar da 'yan ta'addan ya koma baya karkashin gwamnatin pdp ta gwamna bello matawallan maradun to ai wannan maganar banza ne saboda ka ga duk mutumin da ya san yadda zamfara take kafin mu shigo ko kuma har lokacin da muka shigo halin da muka same ta billahi lazi ba a cin kasuwa baka isa ka hau kan titi ka je ka wani gari ba tituna na zuwa wani gari har ya zama kamar kwalta ba da ka sani har ya zama kamar gadon kwanciya ne na wayannan yan ta'adda din ba motar ma da take bi kwanta suke suna baccin su su sha shayi a gurin baka isa ka je wani gari ba ba ka isa ka je kasuwa ba kana zaune a gidan naka za a shigo a sace ka a tafi da kai a kullum ne kuma wannan yake faruwa za ka iya jin an kashe mutum hamsin yau gobe an kashe mutum ɗari to saboda Allah fi sabilillahi in dai mutum shi ne adalci ne mai hankali ne ya ai bai kamata ya buɗi baki ya faɗi magana da za ta wulakantar da shi a gaban jama'a ba ya ce cewan gara jiya da yau saboda a yau ba kasuwar da ba ta ce a cikin jihar Zamfara ba hanyar da ba a bi a je garuruwa a cikin Zamfara kuma ko ɗaiɗaiku da kake ji ana kamawa a yau an kama wannan gobe an kama wannan da sauransu ai in ka haɗa shi bai fi kashi biyar bisa ɗari na abin da yake faruwa a lokacin da muka shigo mulki ba kuma akwai waɗanda sun riga sun da sun ce su ba za su yi wannan yarjejeniya ba kuma su ɗin ne suka taso da haɗin gwiwar waɗanda suka fito daga wasu jihohi suke aikata wannan abu amma haka ce min abin da ya faru a baya da abin da ya faru yanzu yake faruwa yanzu ka ce gara jiya da yau to wannan ba adalci ba ne. lamarin yaƙi da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma musamman ma zamfara da katsina na zama abun sanya zulumi a zukatan mutane da kan zama cikin shirin ko ta kwana wajen tinkarar miyagun da samun tallafin jami'an tsaro nan ma kakakin rundunar sojan najeriya ne kana sagir musa kinana ta matakan da rundunar ta ɗauka kan tallafa jami'an 'yan sanda a aikin magance miyagun ira ba da lokaci mai yawa ba abin nan zai zo karfe dama kamar da kuka sani idan jami'an tsaro sun daɗa nan wajen an dan fara samun sauki sai ka ji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na horar hula tun daga lokal gama sarakuna da yara kungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an haɗu an haɗa kai mun ce to wannan abu ya isa Allah taimake mu Allah kara ba mu basira mu ga mun ida domin idawa ce saboda kuka ga kashi ɗari na wannan abun ka ɗauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi talatin ko abin da ya rage haka ba da za a yi da kuma ita kanta ncc in akwai wani abu wanda ta gani ya yi saratinin na tsaro to kamata ya yi ta je ta kai wannan bayani ko ga sss ko ga mafiya ma ga sss suke kaiwa ba wai tana ɗauka direct ta je ta ba ami ba a'a ami mu an kawo mana an sanar da mu kamar yadda ya kamata akwai hanyoyin da ake sanar da ami kuma an sanar ina tabbatar maka babu wani wanda zai wasa da shi karnin da muke da shi na yaƙi don wannan riyal yaƙi ne kada ku zaci ko wasa ake ko ƙara ta ake riyal yaƙi ake yi domin ba yaƙi ba ne ya za ka ji an ce an kashe mutane wani wuri ka ji goma wani wuri ya yi haka ka ji an ce soja kaza sun rasa ransu yau an kamo wannan da sauransu so yaƙi ne jama'an najeriya su ɗauki wannan yaƙi nasu ne kada a gani a yaƙi ne tsakanin terrorist da sojojin najeriya ya wuce na in ba mun ɗauke shi ba gaba ɗaya mu namu ne to abin duka sai ga ana samun ci ba Allah kyauta. Ko mutane na ganin tasirin matakin gwamnati a yakin ko kuwa a'a hakika tarihi ba zai manta yadda ake ganin jerin gawawakin waɗanda ba su yi wa kowa laifi ba wasu sun kashe su an taru don yi musu jana'iza. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Nasiru Adamu El Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga nan Washington DC. Wasanni a takaice. ƙarshe dai an cimma matsayar ɗage fafata gasar wasannin motsa jiki na olympics na bana a tokyo da tsawon shekara ɗaya inda a yanzu aka tsara za a so masu ne a ranar 23 ga watan yulin shekara mai zuwa ta 2021 zuwa 8 ga watan agusta babban kwamitin shirya gasar na kasa da ƙasa ya gudanar da wani taro a yau litinin inda aka cimma wannan matsayar. to sai dai za a ci gaba da kiran gasar a matsayin ta shekara ta 2020 a tokyo duk kuwa da cewa an ɗage ta ne zuwa shekara ta 2021 haka ita ma gasar ta bangaren masu na kasa da aka tsara somawa a ranar 24 ga watan agustan bana a yanzu za a yi ta ne daga 24 ga watan agusta zuwa 5 ga watan satumban shekarar ta baɗi shugaban babban kwamitin thomas bash ya ce suna aiki tare da dukkan masu ruwa da tsaki domin samun nasarar gudanar da gasar a sabon lokacin da aka tsara Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona ta ƙasar Spain ta bi sahun wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon duniya na rage albashin 'yan wasa da jami'ai. Biyu bayan dakatar da lamuran wasanni sakamakon annobar cutar coronavirus. A yanzu 'yan wasan ƙungiyar za su riƙa karɓan kashi 70 bisa ɗari na albashin su a lokacin annobar. Kana kuma za su ba da gudunmuwa domin tabbatar da jami'an ƙungiyar da ba 'yan wasa ba su kam sun sami cikakken albashi da haƙoƙinsu. su. adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a kasar ta spain ya kai dubu bakwai da ɗari uku da arba'in wanda ya sa ta kasance kasar da cutar ta fi yin lahani a duniya bayan kasar italiya tuni da wasu manyan ƙungiyoyi suka cimma irin wannan yarjejeniyar inda 'yan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italiya da makocinsu suka amince da dakatar da daukacin albashinsu na tsawon watanni hudu. Haka su ma kungiyoyin Bayern Munich da Borussia Dortmund na kasar Jamus sun amince da rage albashinsu. Zaratan 'yan wasa a nahiyar Afirka sun bi sahu wajen ba da gudunmuwa a yaƙi da yaduwar annobar coronavirus a nahiyar. ko baya ga faɗakarwa da suka shafe tsawon lokaci suna yi a kafafen watsa labarai da na sadarwar zamani wasu 'yan wasan sun ba da tallafin kudade ga gwamnatoci da ma wasu kungiyoyi domin taimakawa wajen dakile yaduwar cutar dan kasar senegal sadio mane da ke taka leda a kungiyar liverpool ta ingila na daga cikin nasahun gaba inda ya bada tallafin sefa miliyan 30 daidai da dala amurka dubu hamsin ga hukumar lafiya ta sa domin yaki da cutar a kasar Coast kuma tsohon dan wasan chelsea didier drogba ya bayar da gudunmuwar kyallayen rufe hanci ga wata babbar majami'a a Abidjan yayin da shi kuma ɗan ƙasar Kamaru Samuel Eto shi kuma ya hanzarin kira ga al'ummomin nahiyar Afirka da su ɗauki matakan kariya daga kamuwa da cutar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. masu sauraro baki daya abin da zamu iya kawo muku kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin shi yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan daren baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum